sanadiyar tsananin sanyin hunturu da ya abka ma yankin sahel yanzu haka waye mata ne ke yin dandazo a asibiti a kowace safiya inda suke kan yara kankana da majinar gaba mai taushe lumfashi ta haddaba sanadiyar tsananin sanyi a birnin agadas waɗansu waye mata sun nuna kaɗuwarsu game da halin da yaran nasu suka samu kanunsu a cikin wannan lokaci abin da ya kawo da likita wallahi yaro na ya kawo game da sanyin gadai ta ce ta same shi shekaran jiya dai da daddare don bamu yi kwana ba mu samu kwana ba cikin dare sanyi majinan ga da na zo likita da an dibe shi sun diba sun gani sun san da ita ce da amma. sai aka tura ni can ofital game da masaji amishi massage yan ta rike mishi gaba yaro ne na kawo ke ciwo na bronchi na zuwa ka bani magani ka bani dokar jini sanyin gane ni dai na fuskanta da ne muke kuma da muke can da muke sanyi adda ko kuma babu likita shine sa dai yanzu na kawo shi ne yanzu mu samu maganin da muka samu a shekarar bana adadin da aka samu zoke wannan lokacin na yaran da suka kamu da wannan cutar mai sawar majina da taushen lumfashin gaba ya zarce na shekarun da suka gabata kuma a cewar malama malaman asibiti rashin kulawa ta uwaye ce ke haddasa wannan matsalar da ke sawar yaran a cikin hadarin gaske madam ibrahim ramatu malamar asibiti ce a babbar asibitin birnin agadez ya na zuwa yau mutum goma muka rike wurin ka. kaga akwai ciwon asum akwai pneumonia akwai bronchiolitis bronchiolitis shine yaro da ya shekara biyu take koma asma in yayi ta kamar lokacin ko lokacin yana yayi ta a repetition tana yi tana sake dawa in ya zuwa uku abin da ya sama ita ce take koma asma in yaro ya shekara biyu malaman asibiti na nasu kokari da ya hada da bada magunguna kyauta ga yaran da fadakar da waye mata musamman game da matakan da ya dace su dauka domin kare yaran su da kamuwa da cutar majina mai taushe lumfashin gaba na yara kankana irin wannan lokaci na afkawar sanyin hunturu a yankin sahel a bar ma yaro wanka tun yanzu lokacin ba lokacin wanka ba ne in ce ya kama ɗan kaɗan tuwalet sha hamishi mai sa mishi kayan sanyi ka lullube shi a barbarin yara suna yawo ko ina yaro ya kamata kowane lokaci ana tare da shi a sa ma yaro su sheti da hulla sanyi ta kafa yake shigar ta kunne surtu masu burashi ko wannan ciwo kenan a kiyaye musu wanka a sa musu kayan sanyi turaren turaren jiki duk ba na yara bane haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jamhuriyar Nijar